إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه آه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما kallonmu قدموا sauraronmu daga بدا وانا talabijin تلبيجي من البركة من مهمانتي وكما راديو منارة A tv da kuma manara radio muna muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a mu na yau insha Allah za mu yi magana ne akan abin da ya shafi wa'annan kwanuka guda goma da suke tunkara mu dan da wasu 'yan lokuta kaɗan jama'a ma'ana wato zai zama ashirin da tara a sha tara da ainihin shi wannan wata na ramadan har zuwa abin da ya kai talatin wato goma kenan na karshen wannan wata na ramadan abu na farko yan uwa musulmi allahu subhanahu wa ta'ala muna masa godiya da wannan babban ni'ima da allah ya mana musamman a kan kokari na ibada game da abin da ya shafi wannan watan azumin ramadan musamman abin da ya shafi wa'annan kwanuka guda goma na ƙarshe wanda yake nishin Allah suna da wasu muhimman abubuwa dauke da su a tsallan daban-daban abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa cikin wannan wata kama akwai abun da ya shafi a al'amari na ibada na lalatul qadri kuma da zikri khairun min alfi shahar a wannan aya ko kuma a wannan sura ba sai